الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci biya mici da tabbata na Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na mai katoyin gutuwa baci daga katoyin littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala shehu taimin sai ci guyo junga fara ninan na tafi shi ga gutsun yan zulhijja ko 1435 na jin daidai be etsa shi dinguba yin oktoba ya tsago 2014 kalendayen miladiya ne mai kafin gutuwa ba ce man ga wani minu bi annahu ta'ala fa'alun lima yurid wani minu bi anna iradatahu wa nu'minu bi anna irad wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'an ko nu'minu bi anna iradatallahi ta'ala يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله كان إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته فكل ما قضاه الله كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفك الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكم الحاكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون والله يحب الصابرين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لك تجاب إن شاء الله من هو نؤمن يجي إيماني بأنه تعالى كده تيتنا لتنا فعال لما يريد ويجينا قبونا wa nu'minu make ji imani bi anna iradatahu kede iradatu yace shi mana irada ya Allah subhanahu wataala nau'ani ma ga guba kauniyatun ad iradatun kauniya ya biha mura ya biha muraduhu me na ce ci ga kpanaga ji faruwa nan wala yalzamu an yakuna mahabuban lahu umajiga dolu yo ulufe na a ce wana wayyallati bi ma'ana almashi'a ngai ma'ana iradatul kauniya ngai ma'ana almashi'atu ka qawlihi ta'ala ya ba ce tun da tun ga walau sha Allahu maktatalu kun ga ba ce ci a gudoja walakin na Allah ya fa'alu ma yurid amma to yake jina ina ga baune mana yana to ci galle da mai gama jina ngole ne iradatun kauniya ce ci ga inna allaha ka in kana allahu ce ci ga fi yuridu an yi guye yuguyakum gunga ya fanda ga ko huwa rabbukum ga ce ci yayo amma dai wa shar'iyyatun ad iradatun shar'iyya la yalzamu biha wuqu'ul murad unji dole yo ga wuce luji faruwa walla yakunu al muradu fiha illa mahbuban lahu ina majif ina maga ji faruwa iradatu shar'iyya nan wanya na ce ce wannan ka qawlihi ta'ala ke ba ce lakin ga wallahu yuridu an yatuba alaikum ce ce wa ga yi wa nu'minu yimaji imani bi anna muradahu kire na ce ce bana iradatul kauni wa shar'i da iradatu shar'i tabi'un li hikmati batan wa bila fi kima yace shi fa ma qadahu yando na ce ci akba kaunan ya alqada'ul kaunina aw ta'abbada bi khalqahu shar'an ko yandundu na ce ci wa lagan wujaji buta ya wu shar'a bai iradatul shar'i wani fa inna hikmatin batan yake mai yato ciwo wa ala wafkil hikmati ba ta man waje dacewa jin bai yake mai sawa un deju sawa an deju alimna min ha ma na alamu yake yin da ci ciwo au ta kasarat ukuluna ko hankali yayi wọn an anzalika na wọn ya ti àgánà tí ó e ti rí aláìsàláwò bí àkàmìl a àṣáwọn jù tó e yìí ci zanen zanamau kunci bagan da je ba hukunci batana wa man ahsanu min Allah ya hukuman ya zaɗa wani mahukunci ba kun soye ci na ne kaunin yuqinun ya zai shiga ga gaskiya ya a ci ma imani jina wa nu'minu ji imani bi anna Allah ta'ala kida Allah da latuna yuhibbu awliya'ahu sai ce wa waliyun shi wa hum yuhibbunahu a tsamaiwa sai ci sai ce ya kul in kuntum tuhibbuna Allah abi ke ga sai gafiye wato ce na fattabi'uni ya mutumi yuhibbukum Allah sai ce fa waye sai ce fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin sai ce abi be jama'an da ciji yuhibbuhum sai ce fa wa zawunci ji wa yuhibbunahu a ce ma fa wa sai ce wallahu yuhibbu sabirin ce ce wanda yaje jin hakuri na ce wa aksitu ife ji adalci inna allaha hakika ce ce yuhibbu almuqsitin wa wanda yaje jin adalci na ce ce wa ahsinu ife ji bolo bolo inna allaha yuhibbu almuhsinin ce ce wanda yaje eji ihsani na ma'ana ce ce wanda yaje bolo bolo na wale katun yayin nan wọn afọkọ wọn egan guba ko ma fari tabbatarwa jiga tsoyici da al'iradatu ko ya baci tabbatarwa jibe ga eh, tsoyici a zashi dabbanin tsoyici wani wale ko ya guba na ga kafin yinin nan wai centralize yau man ga wa numinu yi ji imani bi annahu ta'ala ki da tsoye cin latina fa'alun lima yuridu tsoye ce je na ga na tsoye ce je na wale da bai ga wa jina wa bau mu shi sama wa bau mu dule wa bau mu kufe wa bau mu danzarai wa bu mu wuza wale wale ne ba bata kiyo iradatu ya ce ci wa ne make ji imani bi anna iradat Allah ta'ala nau'an iradatu ya ce ci yi ruguba adi al-iradatul kauniya amadi al-iradatu ash-shar'iyya wuyo ko al'iradatul kauniya wajen ga dole ebe ce ci le bambaye ganyen doci ga ajiyun mai iradatul kauni na mulu sai na ce wana ko in ma nan fiye na sai ke de buyayya na amma al'iradatu shar'iyya wanye na sai ke de buyayya ku kuyo ko sai ke mulki layaza wunci jiga dole ya na sai ke de buyayya ga wunci de hubbu ya ga wunci nan eh ngalo kila mulki yawa kwamale gan ene takafim gajiyayen iradatu a ganguba a da al'iradatul kauni a mada al'iradatu a shari'i alkada'u wa ganguba a da alkada'ul kauni a mada alkada'u a shari'i al'irsalu ma ganguba a da al'irsalul kauni inna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzuhum azza wali inna irsalul kauni amma di al irsalu shar'i wani yana ko ke ba nan sai ce za tu ne gagan la tafi min al malaikati rusulan wa min an nas ko wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun al'ita'u wa ga guba a da kauni kuli lamu malikal mulki tutil mulka man ta sha'u amma da al'ita'u shar'i wa ma'ata kuma rasulu faku zuwa ma na anhu fantahu kuyo ko a sujudu mutu ta kasimu dai giga giga giga giga yayin na ji da muhimmanci sarauni a cin ya gato a shirka wangan a da a shirkul akbar ko a madi a shirku al'asgar al-kufuru wangan a da al-kufuru al'akbar kufurun ciko a madi al-kufuru al'asgar kufuru ta an nifaku mutu a gama adi annifaku li'tiqadi nifaku ya aqida amadi annifaku al'amali munafinci yin etu e bago cewa ri ibiwa abun nabu taqasimun na naji man ya tawid ya jan fe la be fili ta fi da fulu ji jina e yo ne la be wangi na ka ce za be shoga da biye Allah ya samu dace ade tun ade iradatun kauniya ya ka'u biha muraduhu ina mabani gaji wala ya zamu an ya kona mahabuban hu umarji ga dole wani sai na ce ce wana wayyar da tibi ma'ana almashi'a na gayin yana alama ne almashi'a tun ka kauli ta alake ba su yi tana gan walau sha Allahu in ga ba su ya ci makatatalu a a hukun bai doshi ya a wu dosha walakin ma ya falu eh, ma amma ce na gabo nan wani ebonu ga ya walakin na nan wuce lawo ga kuna da wuce gobe doshi a ta doshi wuna eh, in yi wani sai ce na na dai yana sai ce aka umar le da mai ji faruwa nan amma wuce lawo ga ce jikiyo ce ne kauniya ko ebe ne na lawo na sai ci ganga wuza ma wala ta tulu an fusa ku min Allah ka ne bikum rahim ya gawo ci tace ma wa ma yaqtulu mu'minan mutabina fa jazahu jahannam ko in ta'ifata fa jama'a ko na sai shiga in Allah sai shiga in sai shiga fi yuridu an yughwiyakum wa wagan la yughwiyakum wule yupan huwa rabbukum ga yace ce ngole igwawu na yu irada babana wuce iradatu alkauniya wuce ji iradatu a shar'iyya a ce ne wa shar'iyyatun a ce da iradatun shar'iyya la yal la yalzamu biha wuqu'ul murad wuce ga dole yo yan wuce wuzuji faruwa wala ya kuri limuradu fiya illa mahabuban lahu amma yanayi ba wannan yawanci gaji faruwa wayan yana ce cewa nan ke ba ce tunatu na ga wallahu yuridu an ya tuba alaikum ce cewa zan muji tubu yaye ce cewa zan nufa gangani da yi iradatu babu iradatu shar'iyyo yin ji gafarawa in yiyo na ce cewa ce ci ma wani debo yi na umayya za ku da riga yanzu jike yanzu ji wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna ba ta yi mu'mini shi e tuba lu bayan ce ko illa man taba wa amana wa amila a saliha inda gwazo ya gaba tuba ji mu sha imanu ji lotun kirkina sai ta shirka kan wazawo kan wakan zakan wakan zakan illa lazina ko Cibiyoyi ya yi koyi inna lalai والذين لا يدون مع الله لا أنا أخر لا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما ويضاف له العذاب يوم القيامة يخلد في موانا إلا من تابع سيدة قرأت باجنا zai je so ilimi na inda da ziyartu muna ma'azan na minal bayyana ce zai je so yana so kici shi ya ba wube gaskiya na zawon shi akidan alefiji min ba ma bayyana wa linnasi fil kitab na sai ta bayani ujin ya zan yi fil ta bayani ulaika jama'uci yal'anuhumullah sai ta bulana bi wa yal'anuhumul la'inun zai mai bulana ma ke jike ake bulana bi zaunci shi daidai ganci masu kun tuba yin zanne shi ewa eh, ga tola tuba ji illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana? sai zai ya tuba ji amma gyara ji amma bayani jinan Allah subhanahu wa ta'ala wa to zai je ji sallah ila sallah ta haƙe ne wa kan sallah tuba ji fa khalafa min ba'di khalfun adawu salata wa tabu shawat fa safa al gayya illa man taba zai je la sallah ta haƙe ne a da'ene gayya inda gwa zai ji gabiya tuba jina ya buga ya wabe zai zo za tubu ji amma wa ga ji tuba sai ci rabonɓe a na diga na damu taubatun rabonɓe ci tubu yo wa ga ke ji tuba sharaci wi biyo wa ibe ne wa je bada ile shi wuce jibiya ko? shi mini sharaci ya tubo be wa an yi ko? wa ya turuka limasiyata fi sa'atiha e zulale shuluwa da lokacin ga aliklawa ne zabi azumi biluwa shirka wejo alugwa eza wewu alugwa eza we gayin alugwa ilimi weso alugwa kaza wejo alugwa ojo tuba ngole wo getu chilugwa etu dede na mawewa ji tuba tuba bena nga alaka gani bi ake eza wangiji akiyo ayin alaya ogo za ogo ayin layu wai zai yau an layu ko waji zagi mutuncin wasu fabiwi da makamancinsu mai shirutu yake ya taubatu ya zama eza ya ji dawa lo bidi'a ko ya zai ji dawa lo matsala doci na kuskure wani wuci biya ji ganewa ga ya ga wani na mafi gale da na kuskure a cin gagu yo tuba ya zane na wunji gan wuli a ji tuba ji tsakanin wuli sokwe ya tuba wujani ga mazu ana i'i nga bayani jiya za an yi nga ilallazi na tabu wa aslahu wa bayyanu ah, zai ga je limi na nga susun nca limi so gole za na lefi ji tashi tu ba za na musu ga kiyo mula ga su tu ya zajo nga so yi limi ma cin bele da ne sai za ilu yin dede mun ci biya da Allah ya zaga kuskure bon to jeje mai dana mu su sun gwani zanna tubu jin gari musu son la bayani juya zawan shi. inna maga yana jiki no yana no e bana alim sa tun ga man san na sunnatan sayyi'a da na gata sanye daidai nan fa dai wuzurwa laifin wata tubo wa wuzuru man amila biha min gairi an yankusa min auzarihim shai man bi lafi ya zai ga lutu ya tunci na indoro ma jimini ya laifi ci shi kwa Yoko. al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala mu fejin aqidan ash'ira shi ne amma mun ga littafi kazuma gwe risalatin fil huruf wal aswati na jirraji ya ganya ash'ari ne cewa tubaji from ash'ariyanci yoko abul hassan al-ash'ari mun fejin aqidan mu'tazila shi ya shiba mu ci da atubaji ci mutube na mutube bejin akidan ash'ariyanci mutube je baje akidan ahlus sunnati wal jamaa final ma kati litafi wal litafi litafi ne ga risalafi ila li sagrin nan bi litafin al ibanatu an usuli adiyane ma bayani ne di fibo e ti wa zubo akida gboro maci nan to san alibi na ash'ariyanci maza al imam al juwayni mufeji ilmul kalam ilmi filosofi makijin Da tuba jin mato gaggan walo shirin al'aqidat tawai ibn abdul al-hanafi ma bayani wuce ji Alimamul gazali al-ghazali a tuba jin from ilmul kalam abu samad ya gana sheikh abu samad ya gana mun feji sufanci wajen ya gbanwo mun ci ji tuba mun ci bai kalita ne ga risalatu da yi sunna a zajiru anil bid'ati nan mun tuba ji from akidan tijaniya kuyo ko abdurrahman al-wakil inda fiye ji sufanci ne mu shiga tubaji mu ji tuba from sufanci na sukun wasu sun zuwa wani eh, ce ka a littafi wuce gan a zihihiyar sufiya taqiyuddin al-hilali al-maghribi mun tafiye ji aqidan sufanci ya tijaniya on fejin amma unji su unji tuba sun wani ta fi kai gan risalatun risalatul hadiya ila taifati a tijaniya da sauransu ebogo ilagaji e dawa lo ne kuskure nan mace biya riya lai daga ya yanayi daidai na cinan wasu sun sun a waga ya ci bata ya kafiri kwali su bata ya kafiri likali bata ya kafiri ko mutazza shi kafir ya ma'ana ga na ajiye gunshi kwane jimi mini ruwa abdullahi ibn marfeji sallah zuma a jadi ibn yusuf wa ko ni zage ya amina ko aisha bi ganni ko afsa bi ganni ko ko tuba zu ya ramu biye gade ne yi ni shi zuzu kauli jina ila ga dogon wajidawa don yiri naji da makamantansu umari Allah ya zagaye ko goro ci nan yanzu za ki ujin yanzu za ki buji umula bayani ujin ya zaji mun ga so ilimi ma wallahu ala ngo no minu imaji imani bi anna muradahu alkauni ke dai iradatu ya tuyace al-iradatu kauni wa shar'i to al-iradatu shar'i tabi'un li hikmatihi wa la milatu yake mai ko fa kullu ma qadahu Allah kaunan yando na ce ki ga bayan al-iradatul kauniya na aw ta'abbada bi khalqahu shar'an kun wa ga jafi ajibuta ya wubi bi ba shari'a na fa innahu li hikmatin na wuce ya bo yake mun nato wa ala wafki li ma fike da da gani bai mai sawa a dejiyo alimna min hama na alamu dejiyo yake mana lana aw taqasarat uquluna an zalika ko sama an kaliyi in mu ke jawa ba. gba kan alaysa allah bi ahkamil hakimin ashuji allah ga na mahukunci ba gan sandoro ne ba hukunci na wa alayga ba na mu ce bai ko yau man ahsanu min allah hukuman adda dabba na maukunci ba ja kunce ya cina li qaumi yuqinun ya zai shiga ibe kini a cima imani jina ko ale ga ba wannan indo na ce ce jina da yake mai wuyo shari'a ya ce shi ma mai da yake mai afala ya tadabbaru na alkur'an am ala kulubin akfaluwa Allah subhanahu wa ta'ala in duwannan waje na wanda yake mai imma waƙiya imma waje kiya imma waƙiya in duwannan masu ya ci gayya umarni ga ya zuji na ina daidai na gane wannan yana masu ya ci gayya ga ya zuzu lugwa nan ya wuce ya gudan bo imma guya kuma waƙiya guya abas am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa yayi koi jali te je bun yazo wa annakum ilaina la turja ma shabatiya Allah kiyaye wa daga ayan na shiga mun wani lawi ga hukuncin sun shiga ga hukuncin zainin lindo ga malla alkur'anu da sunna na ta zune ne zaga ba hukunci ne duni? wa nihkum bainahum bima an zalalla ba hukunci tsakani abu biye na sai ci ne wa mallam ya kun bima anzalallah sannan da ba hukunci bai na sai ki ci ne yanan fa'ula ika humul kafirun sawun ci shi a ga yi zai shi a ci mana gona ko fa ulaika humul zalimu ulaika hun alfasikun wa ya kufuru ba wannan wa la kufuru ci ko muke la kufuru ta canjiwo depending on hali na nga paul bin yace bayani na shi a salafu salihu yau mun kwanta tafsiri shi aya wancan wannan ko yau ko fa in tanaza'tum fi shay'in daga da can da bai ce ce faruduhu ila Allah war rasul ya gaji laje ba su sai shiga ganin bi tuciyoyi amma ga ya gawo lalita ta yin sai ba ku ci wuce jili kali kawai yawon maji governor kawai yawon maji president kawai yawon maji su kawai ya hatta to man guba na jiji a ta da can da ba na ki gaskiya ci gannabu man begin makanta na shi a ta cewa jilebai tiyan matsala a jini wani babu gaskiya da ya ci gannabu ku yau ko ungoyin alama jikin na ɓata ganin dole ya ba hukunci mai littafiyan sai ci da na gaya ga hukuncin littafin doci kun dokan doci kun tunanin doci kun hankalin doci kun kwakwalwar doci wa ga gaya sai ci na zane na gaji kafiri na gazu musulunci wani wani yana ko wani lahil matsalu ala'ala zane magaya ga jeji bai sai ci na. wọ́n abọ bọ̀ nwa wọ́n á bọ̀ ga dẹ́ẹ̀tì wọn wọ́n á bọ̀ fíyẹ wọ́n á bọ̀ ga fíyẹ pátá wọn jẹ yíò ngọ́ ilé òṣèrè kú fúrù mọ́ orí ọkọ́ ẹgbẹ́ ìsinúsà wékùn dìrọ́bìn alẹ́mìnà yẹ́ ẹ̀ta ẹ̀sùn tọ́ akó ilé wọ́n na sai kufuru ji kuna kiya da wasu musulunci ganin na amlan shuraka wa shara'u law min ad-din ma lam ya'zan billahu Allah ku yau ko izake da ba hukunci da yanzu na ji littafin su ya ci yanan yan wuce ma da ya ci ba wuce gan wuce ha geyi zai fi dabuwa wọ́n lè ní kí o lọ ẹ̀kú fún òun tí kó bí àmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ àyọ́ tẹ́ ti jẹun yọ́n tẹ́ ti ká ìdéédé o ní ẹ̀nà méjì déédé bẹ̀rẹ̀ tó ti yàn bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀nà tó wà lè pè tó ti bá wọ́n ti ká yàn kó ìmọ̀ jẹgá àmọ́ ẹbó ewówó ẹbó da sauransu wace ji ka fi ci akbara Allah wa ku yau wa ne ma imani ji bi anna Allah ta'ala kida Allah da Allah ne yuhibbu awliya'ahu ce ce wa wadi mushi wa hum yuhibbunahu atuma wa ce ce ce ce kul in kuntum tuhibbuna Allah ya ga wa ce ce fattabi'uni ya mutumi yuhibbukum Allah ce ce wa babu na ba shin adere ga wali adewali kashin adewali na adewali ki dalilin adewali yau Allah subhanahu ta'ala ga ala inna awliya Allah lalle wali shi yaso yace la khawfun alaihim da sun da waya wala hum yahzanun razan ma da waya allazina amanu da ne imani ji wa kanu yattaqun amade da sun ce na Allah waliyul ladina amanu Allah ga wali zai imani jina yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wa yaqwatiya daga baji ko luwaski wallazina kafaru kafirijum awliya'uhum at-taghut waliyan shiga at-taghut yukhrijunahum min az-zulumati min an-nuri ila az-zulumati ne yaqwatiya daga aske lu baji ko lu baji ko na Allah kiyaye mu annabi sa sallam ga cewa cikin man adali waliyan zan ga jinnan jinnan waya waliyami nan faqad azantuhu bil harbi Nomba 2 ke zaji wuci gashe waliyan imani bi da su ya ce ci allazina amanu wa kanu yattaqun an ja ima jamade da su ya ce ci na mun ji sharatu yo ga a ga ne da yi walina wai ci bi cha hmm da ne yi walina ci bi ciwo da ne walina jile ciwo wani gana ko ebo ne walintaka wajen matsayi matsayi matsayi niudia sun ma'aurasnal kitaban da zina stafai na min ibadina ta shiga yi littafi giguna zai ji sami ne ya wuji jiyoyin faminuhum adada mini abu zalimun linnas zana mini wuji zalunci nan wa minuhum a madada mini abu mukuta sidun zane da tatace nan wa minuhum a madada mini abu sabiqun bil khairati zana shi zobe tuyan alkhairi shi nan waligan ne bayani wallahu ga kiyo wallahu ga wali zagurun shi a gando shi a da sabi kun bil khairati wato farin lalun wa ramu lugon wa makaru lugon wato suna yi jibi da na fila shi ne ne sabi kun bil khairati amma dai muku tasidu wa wajibi ji wa ramu lugwa a maulu makaru shi gwa wa mabiyo to na fila ya ku la a ne muku tasidu a ci dai sabi a ci dai su yi ga ko su yi ma ni da imani gani muji ji farilla ji amma farilla ne ce ruwa muke ji tara mun ce mani kpata da ne ji masu wali gabo adan kuji sharati yan wali bu yo ga wali ya ci bisha wali maje ilimi ya gaibuwa kulla ya lau man fi samawati wal ardil gaiba illa Allah ya zadan samu da yi na je ilimi ya gaibu na sai Allah wale ga zango ci da yin bitin ya ja shi a ce lege biyun ga lati wani wani zango ce lege wa diga yi ji zamu ba na waga ji musu kanan a ce aga wali boye wa wacin ga bayan sai ci bu e ga nalo a ne bisa a sirrin ga annan zafi to min imani bulu mai tsaftaji inda min ya imani a ne daga inda yahuda la tuna zifa ta yahudi ji e eh ta yi mizuma ji zuwa e eh, e eh, filiye ya ji zuwa ya gaje fe lutazu annabi sa sun ga kuma taratun ilfan mardatun li rabb sawakin wallahi sun zagi ce ki mai ne daji biyu annabi ga inna lahi ba ya tara ne mati ala abdi ce shi ga wuli ala mai ni manu jiya wuji ne biyu e bogo zuga fele ga dimono ga za sakpayin dimono wa she wali daga dono mo ni ne na mazan ce ke le ga woge ji waga je wali na wojo folo so gun ka to ga ji sallan je mu ibe za ji mo ma ga ji sallan je mu ma be za ji wele go aaa ah, liman man wali daluwo da halara wale nei nei nei biri biri izanu ji ali salati ni yawmin juma'ati aga sallah ya foye juma'i fasawi la zikira ya je babba da wo fi wo ya fiye tuye da wo tuba la sallah ji mu yoko inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta to jo ku mu lillahi qanitin warka'u ma'ar raki'in lo ku fami da yelo ku ne e bo da su kun kata ga we ji sallah bi jama'a e bo ne wali wo na sai kiyo kuskure mun ji ne ga lafi waliya dan da ce ne ga lafi waliya ne da ne ga shi tinan mun ci aje tin ci tabin tona wani gan zane eh wali su kuma yore inda ci ga zunga alu ga hadu da bun ci ga iliya sun ci ga kaza ci ga kaza in ga zanon to ajetina kundi takalifi ta ci wata ba za wani goma rufi alkalamu ma la sa alkalan ci za mutum mini abu almajinun zanaje tina hatta ya fiqa zan wace ne ga zai je waliya su zan lembayin su ko ku sun wace ji kuma ji sallah igidin ramadani wọn fi egin jaragun gangan wọn mi yau halayen su kubo ni wọn fi lilu begin zagi shi ga aka na ga hulu mutane ku ne ya gala jaramu a malu jaramu ya wọn fi fin yi ha yi kila ke fin yau dai ngan ngan eji ga kebe sun wuna da ashe funu sun ugo ya baka ramu ne sakwaji na wuna wani na ji bata mun jiyan nan ganye ne laƙe waliyana

an ní àjí kànzán an ní àjí kànzán gẹ́gẹ́ bí i ti wọ́n gẹ́gẹ́ náà rẹ̀ ẹ́ wọ́n ní wọ́n rẹ̀ wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ wọ́n dé kẹ́ṣẹ́ fìrè wọ́n na nja ní àkúlẹ̀ alam wọ́n fi sọmọ́ àtúlá àdùgbẹ́ ibẹ̀ ilẹ̀ zaɗe sọ́wọ́n da kí na da ilẹ̀ sai Allah mini ne zamu ce lege zage ji ngan wayi waliyo ne a sai ji sallah jabu wa na kidajan kuma shi ba nushi na rabin ga sun a zama kabin wani sallan ziga ga lokaci yan najeriya bi lokaci yan kai lokaci ni ya lalisa sallan lokaci ne ya ji zuru shi abu na wajen hankali hatu lasa da jiwon kan ganin da kuma gari gwani ogan yau yanzu ogan da makaci wa ya ji sallan to lokaci jiniya ta buga ne ga wujiyan na shige laɓi kiyan ya eh, laɓi waliya shin ade karama kashin ade karama ade da wai karama ko sai ci mai juya zo karama ma ɗari siri ma ɗari mujiza zama ɗari amma ya gadon tafsiri ga wancan gbaniya wale ayan kul in kuntum tuhibbuna Allah ya gafi ya wato ki fattabi'uni ya mitumi yuhibbukum Allah sai ki awai ashe wale ga alama ya zai wasu kun ga mun lamu to anabi law kana hubbuka sadikan la ta'tahu bayna wadiya yuna ga gaskiya ga mutu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ibn zane wazana waje mitu zane wannan sai ce na tunaga fasafa ya ake lawo bi kauni sai ke da jama'an da ciki ya hibbu hum sai ke waza wanci wa ya hibbu na wato mai wato yake ki alama yin zai wato yake ala zanen yayi wato yake nunga mitu anabi zanen yayi wato yake nan wato sai tutu yake kan dundu wa zakirin Allah kasiran wa zakirati e, zan je tutsu ya ce kan dundunan to ba gi to yin zagi na da lalabin furatan wajiran azima mini alama ya zane wa tu ya ci nan wa fi gbagan ya tu ya ci kan dundunan wa fi dukkan bi alkur'ani gbẹ kuyo ko mini alama ya zane wa tu ya ci nan wa fi je boyayya zai je wa tu ya ci nan wa fi waza busu ko an yi hibbal mar'a la yi illa lillah nga ga waza waza wai bu sai mini alama yaza ne wa sai ce no yando ni ga ile bayan sai ce ga diya gani biyu na inna wani ma wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda mini alama yaza ne wa sai ce no yana sai wa na wagu ya fa ta cinye ne wa nan kuyo ko da sauransu ce ce lati wa fasaufa ya ati labi kom yuhibbuhum wa yuhibbuna ce ce wallahu yuhibbu sabirin ce ce wa zai je jin hakuri nan ashe wa le ga fa la ya hakuri udan nan a akuruji mula mutu tsoyeci ezula akuruji mula lemba tsoyeci lugwa ezula akuruji mula iman jigin gani be kaddara in gai samu ya saburu kuta saburu ala ta ta'atin layi asabru anil masu yaci gani a saburu ala a aqdarin layi tsoyeci ga wasbir kama a ulul azmi min ar-rusul a kullu kamna ulul azmi min ar-rusul yiji hakulin tsoyeci ga wasabirina wasabirati ko ayan suratul azab wal ilmu inda Allah tsoyeci wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin no sai ce yawa aka fito akasitu fiye yajin adalci Allah inna la yuhibbul muqsitin sai cewa zai je ji adalci na adalci na ga adalci na ga yi da kyan na zalunci na ga zalunci na ga yi shirka wannan inna shirka na zulmun azim adalci babu wa gai e dushi e wa ga fi wajin adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ga sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli yawm la zilla illa zillu da gutuwa ba da wuce shiga Allah ya wuru ya alara shi fa na jaura sai wuru ya alara shi ya ci nan ya zama fari imamun adil idan shi ne ji adalci nan idan shi ne ji kinan ne ji adalci nan a gai ba za al'adulu mini al'adulu biyu gai ba ba waje adalci tsakani ya yi wajo a nan daga ittakullaha ya su da wa ya ci wa'adilu na auladikum ya mai ji adalci tsakani ya yi wajo mini ya adalci wa mu. ya eh, zara ke daimi gani waje adalci tsakaniyar iyo wajo a na daga man da zau je tare da na gaji yi gubanin fama laila ahadi ma wace hafan da ba zai nimi ni gubanin ja a yau ma wa bi fari ya yi mawashi kuhu ma gafi yana kun ga paralyz gafi na kun gagun mini ya adalci wa bi wadda ga yi lidi zaje ko klasa cawo yau ko idima tawo yau ko coji wa yau ko ko principal yo ko head of department yo ko rector yo ko pataki yo anabi gan ma min abdin yastar'i Allah ra'iya a dan zadan na so wa da ilada karkashi mun fi shi zuyana ya mutu yauma ya mutu nga fonu tuna wa ga shi ni ra'iya ce ma zai ji wani shi zana ji wa ci bi na kuna waji guna ko illa fa sai mu ce lam yurish ra'ihatal janna wa wa kayan aljanna wale adalci ya tada na bai riba ne ko da sauransu sai ce wa asinu inna allaha yuhibbu almusinin ife ji bolo-bolo ce ce wa zai ji bolo-bolo a ne maga alisan gai an tabu da Allah ka annaka tarahu wajibu ta yato cike wani ce ce yana fa in lam takun tara fa innahu yaraka wale mini isanu ma ga yazo ji bolo-bolo bayan neman ji ko waka zara buka an lata gudu illa ya ta ji foro ga hadi zawaji buta bi gaske na sai Allah wa bil walidaini ihsana maji bulu bulu bayan yamanci shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah kika ce ci kataba al ihsana ala kulli shay wa bulu bulu ka take yin dundo kai ga dabba idza qataltum fatinul qitla wa idza zabahtum yamaga zuyama fatinul zibay gaji ya ji bolo-bolo bayan zuzun bu yadda ɓata yawa gan ya zufu jin zai gaji bolo-bolo nan sai ce ya boyan zamuci wallawa alam na ya gaci mutum sai ce fabi na ya gaji daidai na ya babu sai ce sai ce ya yi lada subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum rahmatullahi wa